This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan VOA voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. A ƙasar Yemen, mayakan da ke goyon bayan gwamnati sun ce sun kashe wani hamshakin jagoran alka'ida da wasu makarrabansa aƙalla biyu, wanda aka kashe Ali Abad Arab bin Talab, wanda aka fi sani da Abu Anwar ya kasance shugaban wata kotun da alka'ida ta kafa a Harawat, lardi mafi girma a ƙasar, wanda akasaransa ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar. Jami'ai a Ayman sun ce tawagar motocin Abu Anwar ta nufi birnin Adam mai tashar jirgin ruwa. wanda ke kudancin kasar ne a lokacin da abin ya faru mayakan kungiyar alka'ida da masu alaka da isis na amfani da damar da ta samu gare su sanadiyar rudamun da yakin basastar yemen ya haddasa suna ta kutsawa cikin muhimmin birnin mai tashar ruwan inda hare-haren da mayakan ke kaiwa kan jami'an gwamnati suka ta'azzara a cikin watannin baya-bayan nan amurka na ɗaukar alka'ida ta shirya yemen a matsayin wacce ta fi haɗari cikin dukkanin rasan ƙungiyoyin ta'addanci ta alka'ida rikicin yemen ya ɓarke ne a watan satumban shekara ta 2014 lokacin da 'yan tawayen hutsi suka kwace sana babban birnin ƙasar abinda ya tilasta ma gwamnatin shugaba abdulrab mansur hadi tserewa zuwa birnin aden da farko sannan daga ƙarshe gwamnatinsa ta yi hijira zuwa ƙasar saudiya bayan da 'yan tawayen suka ƙwace tashar jirgin ruwan tuni sojojin yemen tare da taimakon hare-haren jiragen saman da saudiya ke jagoranta suka sake ƙwato adanto amma har yanzu babban birnin ƙasar na ƙarƙashin ikon 'yan tawayen hare-haren jiragen saman da kuma yaƙin da ake yi ta ƙasa sun yi sanadin laƙumi rayuka kusan dubu shida tare da haddasa al'amarin jin kai mai tsanani a ƙasar ta yemen Ƙungiyar mayakan Al-Shabab da ke Somalia ta fitar da wani faifan bidiyon neman sabbin mabiya mai nuni da kashe-kashen da 'yan sanda ke yi a Amurka da kuma kiran da ɗan takarar shugaban ƙasa Donald Trump ya yi na hana musulmi shiga Amurkar. Faifan bidiyon wanda aka fitar jiya jama'a na da alamar shi ne karan farko da wannan ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayinta ta'addanci ta yi amfani da kalaman Trump da kuma wani abu a Amurka wajen janyo sabbin mabiya ta yanar intanet. 'Yar takarar shugabar ƙasa Hillary Clinton ta faɗi a makon jiya cewa ƙungiyar mayakan ISIS na abin da ta kira kwatance da fayafayen bidiyo masu nuna Trump na cin zarafin musulmi da musulunci wajen dabarar janyo sabbin masu tsaurin ra'ayi. to amma masu bin diddigin zancen a lokacin sun saka ayar tambaya kan wannan ikirari nata to amma a yanzu al-shabab wacce ba ta da alaƙa kai tsaye da isis na amfani da faifan bidiyo mai nuna trump ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin republican na karanta takardar buƙatarsa ta hana musulmi ziyarar amurka sabon bidiyon na kuma nuna yadda 'yan sandan amurka kan bugi ko kashe baƙaƙen fata maza fayafayen bidiyon 'yan sandan waɗanda wasansu ma ainihin kyamarorin 'yan sandan ne suka naɗa sun janyo muhawara mai tsanani a amurka game da irin adadin amfani da ƙarfi da ya kamata 'yan sanda su yi wata fashewa ta auku a kabul babban birnin ƙasar afghanistan jiya jama'a ta hallaka mutum guda ta kuma raunata wasu goma sha ɗaya a cewar jami'ai tuni dai kungiyar taliban ta yi ikirarin kai harin da cewa ɗaya daga cikin maharanta masu ƙunar baƙin wake ne ya kai harin fashewar ta shafi wata unguwar jama'a ne da ke tsakiyar birnin inda da dama daga cikin jami'an gwamnatin afghanistan ke zama inda kuma ake da gidajen baƙi da dama zuwa yanzu dai ba a san inda aka yi nufin aunawa a harin ba wani ɗan takaitaccen bayanin da mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid ya aika ma muryar amurka a birnin afghanistan eh, wato islamabad na ikirarin cewa an auna wani wurin cin abincin 'yan kasashen waje ne a haran takardar ta yi ikirarin cewa maharan na taliban sun yi matuƙar yin barna sosai to amma ba a fayyace adadin maharan ba mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan afghanistan sadiq sadiki ya ce jami'an tsaro sun isa wurin da abin ya faru kuma har 'yan sanda sun fara bincike isra'ila ta kai gawarwakin falisinawa 23 da aka kashe yayin jerin har-haren baya-bayan nan zuwa garuruwa da kuma ƙauyukan Falasɗinu a yamma da kogin Jordan a wani yunkurin da ake ganin na neman kwantar da ƙura ne. Wani mai magana da yawun hukumar sojin isra'ila da kuma majiyoyin asibitocin falasɗinu sun tabbatar jiya jama'a cewa an kammala miƙa gawarwakin isra'ila ba ta cika miƙa gawarwakin maharan da aka kashe a da wuri ba to sai dai wannan na faruwa ne a daidai kuma lokacin da ake samun har-haren daɓa wuƙa da harbe-harbe da kuma yin kan mutane da mota da falisinawa ke yi kusan kulle yomin wanda ya yi sanadin mutuwar isra'ilawa 21 a watannin baya-bayan nan falasinawa sama da 130 ne dai suka mutu sanadiyar irin matakan da na kariya da kuma na kauda hare-haren da isra'ila ke ɗaukawa a daidai lokacin shugaban rwanda paul kagame ya ba ta sanarwar sha'awarsa ta sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa karo na uku a shekara ta 2017 mako guda bayan da ƙasar ta kaɗa ƙuri'ar raba gardama ta kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar don barin sai shiga takarar kagame ya yi shelar wannan shawara da ya yanke ce a wani jawabinsa na sabuwar shekara wanda aka yada ta gidan talabijin jiya jama'a yana mai cewa ganin irin muhimmancin da kuka bai wannan al'amarin banda wani zaɓin da ya wuce in amince to amma ya kara da cewa bai tsammanin nufin kasar shine a yi shugaba na muddin rai ya ce shi bai sha'awar haka ranar litini kagame ya gode ma kasar saboda kada ƙuri'ar canza tsawon wa'adin kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar to amma bai nuna ko zai sake shiga takarar ba wa'adin shugaban na ruwanda zai kare ne a shekara ta 2017 sabuwar wato, wato sabuwar kwaskwarimar da aka yi za ta wa kagame ɗan shekaru hamsin da takwas da haihuwa damar sake tsayawa takarar wa'adin shekaru bakwai baya ga wa'adoji biyu na tsawon shekaru biyar biyar da ya yi wanda hakan zai sa ya kasance kan karagar mulki har shekara ta hudu. mutumin nan na birnin new york wanda ake zargi da yunkurin kai hari a jajibarin sabuwar shekara a mashayar rochester a madadin kungiyar ta'addanci ta isis na da taɓin hankali a cewar iyalinsa Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. a bari ya wuce. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Eh, na mai jewa dan amadu baba na mai dake dan musa lariya zaki mama baba gala ne mata musa gashi da littafi bashari ga kyautata addinin daurawa lariya zaki giwa ta latsa kanan nabo, ta zo ta kyaye ta mutan zazzau. Mai kwanza nan na mai ɗaki, Kaduna ce rufe mamman ta yadi. Lariya ɗaki mamman ba na galari na damu. Zafiya sa Kaduna Bashar ya kuma ɗau. kan maga na rai gwamna komo. Lare a dace. mai daula sarari mai kare gudun doki harke mai da duhu mamman dan musa. ni To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wata sabuwar shekara ful ta shida Halima da fatan dai ta kau ta tafi zance. Iyi. To. Saboda roman da ka kamini na kaji shi <laughs> eh, masu saurare yadda muke da malam ira dan uwa dan uwa eh, yayana amma na yi muran nan na yi muran nan kudan romo roman nan a kullum halima wato sai kowane minti biyar sai na gaishe malam ira ai to eh gaisuwa ta yi amma dai <laughs> ka san mai mura to <laughs> alhamdulillah dai tunda da yakin warware eh alhamdulillah na mm. kuma ga Jamila ta kamu ga Jamila ta kamu kina warwarewa kuma Jamila ta kamu wato abin zagayawa yake kuma ina fata dai kafin da zago ta kai na zan tafi hutu a <laughs> ah, baka isa ba kwanan nan ka dawo daga hutu o oh, ashe bare ne dubu biyu da sha biyar ne Yawwa. Eh, yanzu eh, ana sha shida. Um, mm, to Halima ta ina ne za mu faro ne. To Mala Ira kamar da muka saba da gaishe-gaishe. To bismillah. Ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga uban gayya Alhaji Maniru Uba Gumal da uwar gidan shi Rumasa'u Muhammad Gumal da kuma Hajiya Malali da Hajiya Zulai da Hajiya Gadatu. Matan Alhaji Hashim ɗan makoyan Gumal da fatan suna nan lahiya. sai kuma a ƙasar jamhuriyar Nijar ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da abokan arzikin Salu Zakariya wallahi tare muka yi makaranta da shi. Allah sarki. Eh shekaran jiya nan aka aiko ya rasu Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi. Ga wata gaisuwa zuwa ga malama Lubuna mai makarantar asayida khadija da hafizul qur'an da ke hoto kano da fatan tana nan lahiya da duka mutanenta ga wata gaisuwa zuwa ga dogari mai shago a kwari da tasi mai lemu a yekuwa da ilu mai fasi a jigawa da haja aishatu usaini madam salisu abdu a gazawa da haja fasuma husaini wadda ke nyamai sai kuma wata gaisuwa da fatan alheri da mata ya murna zuwa ga alhaji muhammad uba ali mai doya dangane da arman yashi aisha muhammad uba da angonta nura salisu muhammad wanda za a daura ranar juma'a takwas ga watan nan na janairu wato juma'a mai zuwa juma'a mai zuwa mm. eh, a watan nan na janairu kuma za a yi wannan za a yi darman arman ne a kusa da babban masallacin juma'a da ke kano road a kaduna da misalin karfe biyu da kwata wato karfe biyu da minti goma sha biyar idan allah ya kai mu mm. allah ya sa a yi lahiya a gama lahiya to halima ga wani saƙon na taya murna zuwa ga ango Usman Adam Imam da amaryarsa Hawa Isa Muhammad Sutun rana ita yau da ranar da shige wato a shekarar da ta shige kenan zan ce ko da yake sati guda ne kawai aka daura musu aure Allah ubangiji ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga Adam A Adam Gashuwa sai Alhaji Bala Giwa Getsa babban distributor na Dangote muna taya shi murna shin da aka yi zaman talban Kutama da ke yankin karamar hukumar Gwarzo a jihar Kano Najeriya dan ban gaisuwa zuwa ga Dattijo Alhaji Shehu Min Jibar tsohon sakataren gwamnatin jihar kano muna taya shi murnar sarautar gargajiya ta kasar ihioma da ke jihar anambra da za a bashi shi kuma wato wadda ezesa john nwosu na ihioma din a jihar anambra zai masa ran asabar mai zuwa allah ubangiji ya taya shi riko din ban gaisuwa zuwa ga mai sauraron dukko buba bukuyum a jihar zamfara najeriya sai muhammad sabo turakin giya ɗaya tare da bala sale gombe road a baucin yakubu haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu mai unguwa bobbo amiru da tukura fito makanikin keke sai mala hamisu dan au da matarsa adda amina mai shinkafa bakin bohol sai usman cababa mai tura wulbaro tare da faruku dan gajere shima mai tura wulbaro sai dan asabe makeri tare da muhammad gori makeri sai husaini shima dai makeri tare da Malam Uba Makeri da matarsa mai kunun koko a ƙarshe sai Mahmudu mai sai da magani da matarsa Rabi mai kayan miya dukkansu a garin Garba Shede da ke jihar Taraba Najeriya da fatan kuna nan lafiya. Kunun koko? kunun koko <laughs> suka ci. <laughs> Allah ɗaya gari ban ba. Haka yake ba kunun tsamiya ba. Eh, a ni akwai kunu daban akwai koko daban amma wannan mai kunun koko. Mai kunun. <laughs> Wato duk gaba ɗaya an haɗa su kenan. Eh sosai. Fada wa zagon ga bashar mai lahu zagu. Ba ne Allah ke ba ba ba ga uban baushi na ya zo. kwana ba sai kan tsaye a lasun ganka har manya lafiya zaki ba man ba ba ma baba tsaya tsaya a lasun ganka har manya lafiya zaki ba man ba ma mai zabira mai tsabu da haɓaure. Ba me zaki ba man ba ba galale ma da musa. Tauran yi wa bashari ba uban gadadi ba. Ba fa sa ma ba jinin bauchi da musa. Ba me zaki ba man ba ba galale ma da musa. Yawa ga mai taru ku zai ku sake shi yan koma. Lafiya zaki. fata ikon Allah. Marigayi da ta shata da waƙa marigayi mamman bashar. Na ga kamar tsimin ka ya tashi. da kika ji wannan waka? A'a kai ne naga kamar tsimin ka ya tashi ina jira ka na ce Allah ka taimake mu kai yau kasu ji ka ce ihu ni ne na bauchi ikon Allah. <laughs> ko kuma in ruga da gudu <laughs> a ai na ga ka fara tsuma sai Allah ya taimake mu waƙar da ina ga sai ta yi ƙasa <laughs> haka ne to Halima kina da labari ne labarai ma kai akwai wani labari da ɗan lami dai wushishi ya aiko wani tsoho ne mai shekara casa'in mm. kuma mutane sai suka lura yana tare da matar shi mm. sai suka lura bai kiranta da sunanta mm. sai dai da sunaye irin na soyayyan nan mm. kamar sahiba rabin rai masoyiya haka dai abin yana ba matasa sha'awa wani lokaci dai sai ɗaya daga cikin jikokin shi ya zo ya eh. ce kaka kaka wallahi kana birge ni ya ce ga kanan ka tsuha da kai da kaka amma har yanzu kuna soyayya ni ban taba jin ka kira ta da sunanta ba sai dai sahiba mm. rabin rai irin waɗannan sunaye mm. me sirrin kaka da Allah gaya min ni ma in sai ya mm. ce annan matso ya ce wallahi tallahi ya ce na manta sunanta shekaru goma da suka wuce kuma ina <laughs> tsoro in tambaya sunanta <laughs> <laughs> ya ce tsoro ne ya hana ni tambaya shi yasa kake ji ina ta ina ta fama ba da kalamai wato kullum kullum sai ya canja duk wanda ya faɗo ransa kawai <laughs> wato sirrin nasa kenan yawa sirrin shi kenan mm, haka yawa eh. to akwai kuma wani labarin irin manyan matan nan mm. sai ta auri dan siriri dan mm. siririn miji irin kwanan nan da ake a waje ana cikin bacci sai hadiri Mm. ya taso ruwa kawai bababababa kowa ana gudu ana ita kawai da ta tashi sai ta fara ɗaukar ‘ya'ya tana shiga da su mm. tana shiga da su ɗaki tana mm. shiga da su sai da ta gama ta azadi ta gama shiga da ‘ya'ya sai ta dawo wani ɗan yana kwanci a waje sai tana tashi shi mai gida mai gida ruwan sama tashi tashi mai gida daga can cikin ɗaki sai aka ji muryar mai gida yana cewa mama abdul ainihin ni kika fara kaiwa ɗaki wato shi aka bada shigarwa a ɗaki <laughs> ta dauka cewa kamar dan ta ta da <laughs> cikin ƴaƴan ne ta dauka ta bakin dan Nijar dan shankalalle ne bai da jiki <laughs> kawai wuf a dai ashe dai mai gidan ne eh dawa wadan mata ba sa duka ba sai in ce to baba Abdul kai hankali da mama Abdul da ya shiga uku irin ne ya tsallake katanga ta ce a miƙo ta ce a miƙo min shi zai ce ba za a miƙo din ba eh, <laughs> kidan eh, ba za a miƙo eh, ba akwai ai mun taba ba da labarin da ya ce ta ce kumi komin shi mm. kumi komin ya ce an ki ba a miƙo ne eh, ya buga zagi ya ce mai ƙarfin tsiya <laughs> <laughs> to ban san ko kai ba kana labari ba ko ba wani labari lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana Allah kan mala kuma muna muna yi juna fatan alheri wannan sabuwar shekara Allah ya sa eh, mu ga karshen ta lafiya lafiya kwarai yawa madalla sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki

sakanar da faɗi da shi da alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shi da ɗahi na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah bi kanshi da shi da tuƙe mai kano mai saje ɗanye da ba ture posta. da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa karfe to ka ji sha biyu daidai ba su yin halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alikin kan ko ita tuwa abincin giwa wanda na iya ta kici ta kwana da yunwa abu mai ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta salata kwana wanda shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alifi wanda shi ba Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau ga takaitattun labaran duniya. ƙasar Yemen mayakan da ke goyon bayan gwamnati sun ce sun kashe wani hamshakin jagoran alka'ida da wasu mukarrabansa akalla biyu. Ƙungiyar mayakan Alshabab da ke Somalia ta fitar da wani faifan bidiyon neman sabbin mabiya mai nuni da kashe-kashen da 'yan sanda ke yi a Amurka da kuma kiran da ɗan takarar shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na a hana musulmi shiga Amurka. shahararriyar mawaƙiya mai lambar yabon fasaha ta grammy natalie cole diyar shahararren mawaƙin jazz ɗin nan marigayi king cole ta rasu da shekaru 65 wata takardar bayani daga danginta na cewa cole ta mutu ne ranar alhamis a asibitin cedar sinai da ke los angeles sanadiyar rashin lafiya da ta jima tana fama da shi shugaban ruwan da paul kagame ya ba da sanarwar sha'awarsa ta sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa karo na uku a shekara ta 2017 mako guda bayan da ƙasar ta kaɗa ƙuri'ar raba gardama ta kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar don ba shi damar shiga takarar. Wata fashewa ta auku a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan jiya Juma'a ta hallaka mutum guda da kuma raunata wasu goma sha ɗaya a cewar jami'ai. Tuni dai ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin kai harin da cewa ɗaya daga cikin maharanta masu ƙunar baƙin wake ne ya kai harin. yayin jawabinsa na mako-mako na wannan karan cikin matuƙar fushi kan abin da ya kira rashin kammala ɗaukar mataki kan batun daƙile tashe-tashen hankula da bindigogi a ƙasa shugaban amurka barack obama ya ce shin wani abu ne idan majalisar dokoki ta yi wani abu na don kawo ƙarshen amfani da bindigogi ana halaka 'ya'yanmu a amurka shekara ta uku da ta gabata obama ya ce kudurin da na wato na dakile harbe-harbe a amurka ya kamata a ce ya samu goyon bayan jam'iyyun siyasa a ƙasar Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.